أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin kowa da komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a da ranar sha uku ga watan sha'aban watan takwas kenan bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya daidai da sha tara ga watan Afril watan hudu kenan miladiyar isa ɗan maryam alayhi salam idan lisan ya tabbata watan hudu ga kuma watan hudu ga shekara ta dubu biyu da shekara goma sha tara idan lisan ya tabbata Allah muna maka godiya da kan raya mu musulmi ka kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana mai albarka rana ta juma'a yan uwa musulmi hudubar mu ta yau tana magana ne akan gaskiya da riƙon amana alhamdulillahi allazi amara ibadahu bis sidqi wal amana وحذرهم عن الكذب والخيانة أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله شرح الله صدره وأعلى في العالمين قدره وجعل الذلة والخسارة على من خالف على من خالف أمره تركنا على شريعة الإسلام الخالدة الواضحة Alaji manta masu saka biha na ja wa masu tsarar tafiya gawa. Fasalwatu Rabi wa Salamu alaiyi wa ala Aliyu wasu abin wa manta masu saka biha wa sannan sunan kiyayyaki illayau mijina. Bayan haka, ya kuɗi ƴan uwa Musulmi. Haƙiƙa, gaskiya. kasancewa ka mai gaskiya kasancewa ka mai riƙon gaskiya gaskiyan nan tana daga cikin siffofi na muminai wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutane masu gaskiya kuma masu nisan ƙarya shi musulmi na kwarai da'iman abin da ake so da shi ya lazimci gaskiya ma'ana ya zamo tare da gaskiya ya zamo mai gaskiya mai faɗar gaskiya mai aiki da gaskiya mai kirdadon gaskiya a zahirinsa da kuma batininsa domin mi Allah mai girma da ɗaukaka ya yi horo ga bayinsa gaba ɗai a kan riƙon gaskiya. Allah ya ku masu imani, ku ƙara jin tsoron Allah, sannan ku kasance tare da masu gaskiya. Ma'ana, ka zan mai gaskiya, ka zan tare da masu gaskiya. In za ka faɗan magana, ka faɗi gaskiya. wannan zamanin namu akwai 'yan social media wata hanya ce ta zamani ta yada labarai na zamani wanda in Allah ya taimake ka ta wannan hanyar da yin da'awa da karantar da al'umma sai ka samu aljanna cikin sauki idan ka samu akasin haka wallahi sai ka samu shiga jahannama cikin sauki saboda mai son da gaskiya da karantar da gaskiya ya samu hanyar da zai da gaskiya da karantar da ita shi ma mai son ƙarya ya samu hanyar da zai da ƙarya da karantar da ƙarya shi ko wani idan ya buɗa a whatsapp ko facebook ko abin da ya kama da haka da ya ga magana an ce an kashe mutum ɗari uku da da shi kenan sai ya ɗauka sai ya yi yaɗawa ko da aka bincikawa sai a aiko maganan nan ƙarya ce abin da aka ce mazuki ta mallake ƙarya ce aka ƙaga aka faɗa ba inda aka yi haka to kai ka ji a ka ɗauka kaya ba ba ka tsaya kan tace ba kenan ba ka yi yarda don gaskiya ba shine sa a wani hadisi aka ce ya isa mutum ya zamo makaryaci idan ka ce duk maganar da ka ji ka gani doka ɗaya za ka yi ka sanar da wani to ka kusa ka zama makaryaci kuma in ka tsaya ka yi nazari so nawa irin haka ta faru a tuwo magana a faɗa kai tsaye ko da aka bincikawa sai a isko maganar ƙarya ce amma kila ka samu labari tashar garkuwa ko tashar bishin fm ko rima fm ko rima rediyo ko wata tasha wadda adda ma'aikata ƙwararri masu ilimi su suka samu labari suka yada ina laihi in ka ce kaji rima rediyo ko garkuwa ko bishin ko alu ya gode ko kalfen sun ce kaza idan ta zan ba gaskiya ba ne za a zarge ka ba a zargin ka amma duk da wannan kai kafa kafa don su ma wani biyu suna faɗa sai daga baya a samu ruwaya ta zo da ɗan kuri sai a yi kwasfari ma. amma da in ka same ta ta wannan hanya ta yi sauki bisa ga ka ɗauka ɗai ga facebook to go twitter abin nan whatsapp ka ɗauka ɗai ka watsa ma al'umma an yi kaza bisa ga ƙarya to ka isa ka zama ƙaryaci don haka matasa wurin sauri da zazzari a ji magana gare ka sai ka ɗauki maganar da ba ta tabbata ba ka yaɗa ma al'umma akwai matsala me ya in aka ji ta ga waninka me ya ka bari in aka ji magana ga idan ta tabbata gaskiya kai ma sai ka amfana idan ta tabbata ƙarya ta shafe ka ba ta shafe ka ba ka kubuta amma da ka ji magana kana makarkata lebon kana rawa ka yada kai ba wannan hanyar ba wani wallahi in ya ji magana yana makarkata da ya gamu da wani wani na ji labari amma labarin nan ina ganin kaji kaji kaji abin da aka faɗi shi ko da ya daga kila ma zai iya ce mai amma kai dai na faɗa ma da ya daga shi ko zai yaɗa lokacin da kake ba shi labari kaji an ce an yi kaza shi ko da ya daga zai ce tabbas an yi kaza shi ko da ya daga sai ya ƙara gishiri da suga da magi da yaji in ka faɗi maganin mutum goma ta mutum ɗari za ta bayyana zuwa dubu to ya isa ka zama ƙaryaci da haka ‘yan uwa musulmi mu zamo masu gaskiya maganarmu ta zamo masu gaskiya Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa yana mai yabon masu gaskiya ya su masu gaskiya wasu irin mazaje ne suka yi ma Allah gaskiya akan abin da suka faɗa sun ce ma Allah sun musulunta sun ce za su yi yaƙi sun ce za su zo su kashe ko a kashe su za su ba da gaskiya ga addinin Allah sun rika sunna sun rika tauhidi kuma suka yi ma Allah gaskiya akan haka ko ana ganin su ko ba a ganin su sun rike gaskiya wannan magana ana yabon mayaƙan da suka yi yaƙi a Udu da kuma yaƙin Badar Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda bukata ta kai tsaye ta biya ya samu shahada nan take ya wuce aljanna amma daga cikinsu akwai wanda yana nan yana jira akwai waɗanda har aka gama yaƙe-yaƙen ba su mutu wurin yaƙi ba sai duka sun yi ɗaga Allah ya sake cewa daga cikin mutanen kirki masu samun gafara da rahama ga Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda Allah ya yi matattalin wata irin gafara da lada ita ce aljanna akwai masu gaskiya maza akwai masu gaskiyawa mata a cikin suratul ahzab don haka mazanmu da mata mu zamo masu gaskiya ka zan mai faɗar gaskiya ki zamo mai gaskiya ga mijinki idan za ki hada mai magana ki ji tsoron Allah ki hada mai gaskiya in za ki hada ma danki magana ki ji tsoron Allah ki hada mai gaskiya in za ka hada ma matarka magana faɗa mata gaskiya in za ka hada ma ɗanka magana faɗa mai gaskiya in abin nan babu hada mai bari in samu zan baka amma kar ka hada mai gaskiya musamman mata sai ta yi ma yaro ƙarya in kuka ya kai sai mai ta kai shiru yanzu shirya za mu tsaye da kai wuri kaza kuma ƙarya take ko ina ba ta da niyyar zuwa don ba ta iya ɗaukar naira biyar ta ba shi so alewa sai ta yi mai ƙarya ai da ke ba shi naira biyar ya so alewa ke huta ki ƙarya ba da ya hanshe da kuka ki ɗauko ki can zuga ɗan biyar sai so alewa kuka ya ƙare ko bai ƙare ba to sai ki lema mai ƙarya to ƙarya ga yaro hara kawa ƙarya yaro kawa yaro karya, ko kawa babba kariya ko kawa miji kariya ko kawa mata karya, duk ƙarya ta sunanta karya, ko matsayin ta haramu in ba wuraren da malamai suka ɗan ambata ya halatta kai ma matarka don wata maslaha amma a kasance miji ga mata ta kariya mata ga mijinta karya. Da shiwa baba ne ƙarya uba shiwa mata ta ne ƙarya saurayi yawa budurwa ƙarya budurwa tawa saurayi ƙarya aboki yawa aboki ƙarya amini yawa amini ƙarya ina zamuna ya jama'a halin da muka ciki kenan yanzu ƙarya ta zamo kamar ibada ka yi ƙarya abin da ba yi za ka yi ba kawai ƙarya talaka cewa shugaba ƙarya shugaba yawa talaka ƙarya za mu yi muku kaza kuma ya san bai a kazan nan ina laihin ka ce in muka ci in Allah ya so za mu yi iya ƙoƙarinmu duk abin da an ci gaban ku za mu yi kaga baka daure kanka ba amma ka ce za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza kuma miliyoyin mutane duk ka faɗa ga magana ina ka ga abin da za ka yi musu ka lema ƙarya kuma wallahi za ka sani ƙaryar nan da ka yi ba za ta kai ka mahalaka gobe ke in yin zo don haka kowaninmu ya zamo mai gaskiya mu tsaya a kan gaskiyan nan ita gaskiyan nan ita ce za ta taimake mu ga duk inda muka sa kanmu Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin alƙur'aninsa mai girma yace wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskata gaskiyan nan da ya zo da ita Allah ce to waɗanda suka siffantu da wannan siffa to su ne masu tsoron Allah malamai sun yi bayani mai yawa game da wane ne zai ja a sidiq wa saddaqa bi shi ne a sidiku ittifaqan ne amma Allah zai ja a sidiq wallazi saddaka bil mutasaddiqi tunan ne malamai suka yi maganganu masu yawa wanda ya zo da gaskiya wasu suka ce shi ne mala'ika jibril shi ya zo da alƙur'ani alƙur'ani din nan shi ne gaskiya kuma ya gaskata gaskiyar da aka aiko shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce wanda ya zo da gaskiyar kuma ya gaskata gaskiyar shine Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine ya zo da alkur'ani kuma ya yi kowa gaskata alkur'ani wasu ka ce eh manzon Allah ne ya zo da gaskiyar shine alkur'ani amma Abubakar Siddiqu shine ya gaskata manzon Allah shine wanda ya gaskata gaskiyar wasu ka ce alaran ma mahaddacin alkur'ani wanda ya zo da alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani ya karanta alkur'ani shine ya zo da gaskiya kuma ya yi aiki da gaskiya kai malamai suka ce dukkanin annabawa da manzanni sun zo da gaskiya suka yi aiki da gaskiya haka dukkanin malamai masu karantar da al'umma masu karantar da alkur'ani masu tiranto dalilai a cikin alkur'ani su karantar da al'umma su sun zo da gaskiyar ita ce alkur'ani sannan kuma sun gaskata gaskiyar me yasa aka ce wallazi ja'a bi sidiki wa saddaqa bi don akwai wanda zai zo da gaskiya ya faɗa maka gaskiya amma tsakani da Allah shi makaryaci ne ya faɗa ma gaskiya amma muna nan makaryaci ne akwai cikin mutane akwai cikin aljanu ko kuma da kissar Abu Huraira da aljani wanda duk ya kama shi ya yi mai magiya ya rabu da shi ƙarshe ya ce ga abin da za ka karanta karanta ayatul kursiyu da ka karanta ba hako magani na duk ya zo ya faɗa manzon Allah sai manzon Allah ya kamun ya faɗi shi zai tambaya ce ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Abu Huraira wannan magana da ya faɗa maka gaskiya ce amma shi fa maƙaryaci ne to da yawa wanda zai zo da gaskiya ya faɗi gaskiya amma bai yi aiki da gaskiya ba ta haka ne aka samun malami mai wa'azi mai karantar da al'umma mai karantar da gaskiya ranar alkiyama a ga kayan ciki ne daure ga wani turke yana kewaya a zo a ce kai malam ba kai ne ka sanar da mu gaskiya ba ba kai ne kai mana wa'azi da alkur'ani ba ba kai ne ce mu bi sunnan manzon Allah ba ba kai na kace mu yi kaza mu bar kaza mu yi kaza mu bar kaza yace eh haka ne ni nace ku yi nace ku bari da nace ku yi ban yi ba wai da yace ku yi bai yi ba da yace ku bari bai bari ba ni ba ni ba Allah ya kare ni yace shi ne ya faɗi haka yace ayi ya ƙi yace a bari kuma yake bari abin da ya hana ya aikata to shi as shiga ta wuta ta jahannama ashe kun ga zuwanka da gaskiya bai hitar da kai sai ka aiki da gaskiya sanin alƙur'aninka da sanin fassara alƙur'ani da karantar da mutane alƙur'ani wallahi bai hidda da kai sai ka yi aiki da Alƙur'ani. Allah ka ba mu ikon aiki da gaskiya ka ba mu ikon tsayawa akan gaskiya ka ba mu ikon yin kirda don gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisin muslim yace na hore ku da kasancewa masu gaskiya hakika gaskiya tana shiryar da mai ita zuwa ga ɗa'a ita ko in mutum ya zamo mai birru shi ko birru za ta shirya da mutane za ta shirya da mutum zuwa ga aljanna ashe gaskiya hanya ce ta shiga aljanna ya ce mutum ba zai gushe ba yana ta kirda don gaskiya a ba hau kirda don irin wanda ba hau shekanu yi ba ina ganin abin gaskiya na sai kai dai ba shi aka nihi ba a'a kai lalabe kai bida kai bincike ka samu gaskiya kamun kai shi aka ne ba ka sa ka yi tsammanin abu ɗaya sai ka aikata ba shi aka ne kirda dobawa yana lalabin gaskiya yana ƙoƙarin bidan gaskiya duk abin da zai yi yana biɗar inda gaskiya take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda haka za a rubuta shi wurin Allah mai gaskiyawa ne haka ma mutum ba zai gushe ba yana ta kirda don ƙarya da ya jiya sai ya yaɗa magana ba ruwa ne inda ya ji abin da ya kaso ya jiya ya ɗawa ɗaya ya kai ƙarya ba ruwan shi babu komi abinsa ce yana ta lalaben ƙarya ya bido ƙarya ya gyara ta ya sa mata gishiri da suga ya yaɗa bai gushewa haka har a rubuta shi a wurin Allah wane makaryaci kake Allah ka kare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin da Buhari da Muslim suka fitar. Manzon Allah ya ce alamar munafuki daga cikin alamomi ba su kadai ba ne fa, daga cikin alamomin munafukai ko munafuki akwai alamomi guda uku. Idan ya ba da labari, ko da aka yi haka haka sai a ƙarya ne. idan yayi alkawali da kai bai cika alkawalin nan in abinka na yi amsa ya ce zai kawo ma rana kaza sati ɗaya to sai ka yi sati hudu ka ganin can wani wuri yana laɓe-laɓe bai bi ɗanka bai bai kawo ma abin ko ku sa rana ta haɗuwa wuri kaza bai cikawa ko a ce za a haɗu ƙarfe goma ya yarda ka yarda ka zo ƙarfe goma kai ta zama har goma da rabi har kusan sha bai zo ba kuma bai damu ba kai ma wannan alama ce ta zama makaryaci alama ce ta munafuki sannan in aka amince mai yawa ya samu abinci da an amince mai dama yaudara ce manufarsa bukata dai a amince mai a bashi amanar ma'aikata ko a bashi amanar wani ofis ko a bashi amanar shugabancin wani kwamiti ko wani abu wallahi da an bashi amana an gama sai cin amana to da kaga mutum da irin wannan alama ce ta munafiki in suka kammala gare to ya zama munafuki. ni ban ce ka mai munafiki ba don ba aikin ka bane amma dai munafikin ne kuma munafuki amali ba itikadi ba ba wancan da Allah ya ce innal munafiqina fi dharkil asfal minan nar ba shi ba amma shi ma yana iya shiga wuta in Allah bai yabe mishi ba kuma kila ya ko shekara miliyan uku ce ya Allah ka sanya mu cikin mutane masu gaskiya ka kare mu daga zama cikin makaryata ka shiryar da mu shiryar da ba bata bayanta ka ganar da mu abinda ba mu gane ba Allah ka sa aljanna amma koma mu gaba daya Alhamdulillah أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون والمشركون أحمده تعالى حمدا يتقرب المؤمنين الموحدين إلى جنة الفردوس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وسار على نهجه والتابعين لهم إلى يوم الدين bayan haka ya ku uwa musulmi hakika gaskiya tana da wasu ‘ya'yan itatuwa wa'yanda duk wanda ke da gaskiya zai samu wa'yannan ‘ya'yan itatuwa tun daga nan duniya kamin ma a zo latira. Daga ciki, duk mai gaskiya Allah zai sanya masa albarka da ƙaruwar riba ga kasuwancinsa. Ka zan mai gaskiya ga kasuwancinka, ba ƙarya ba cin amana ba algushu ba ha'inci kowane ɓangare wallahi za ka ga albarka da kasuwancinka gwada ka gani ɗan kasuwa ka gwada ka gani wallahi Allah zai sanya albarka ga kasuwancinka wannan magana ta yi daidai da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da Buhari ya ruwaito yace mutum biyu masu ciniki mai saye da mai sayarwa suna bisa akan zaɓi ma'ana kun kulla ciniki da kai da mutum to kuna da zaɓi ko ku fasa ko ka ce ka fasa sayarwa saboda uzuri kaza ko ya ce ya fasa saye saboda kila ya gano kudin ashe ga abin da zai yi da su ko abin da ya yi kama da haka kuna da zaɓin rabuwa bayan ciniki ya kullu amma matuƙar ba ku rabu ba yayi nan kai yi nan idan yana nan kana nan to kuna da damar ku sake rabuwa kamar san mai kuɗi ne ya mai san ma kayanka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma idan suka yi gaskiya suka zama masu gaskiya Allah zai sanya albarka ga kasuwancinsu in ko suka yi ƙarya suka yaudari juna suka yi ha'inci Allah zai shahi albarka ga kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin muslim yace duk wanda ya roki Allah abu na biyu kenan duk wanda ya roki Allah ya bashi ainihin shahada kuma a zuciyarsa da gaske yake yana neman shahada ga Allah Allah ka kawo abin da zai sa in yi shahada to ko da ka mutu bisa ga ɗakin cikin ɗakin gimbiya bisa ga katifa da AC tana baka ruwan sanyi ka mutu cikin babu hada babu fitina za ka samu wannan matsayi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ga gaskiya ta kai ka ga wannan ka faɗi wannan da gaske ko ba ta yaki ba kan mutu ka samu shiga cikin wannan ya Allah ka ba mu ikon zama cikin masu gaskiya ka ba mu ikon yin gaskiya da tsare gaskiya da mu da shugabanninmu Allah ka azamu akan aikin gaskiya da yin gaskiya ka shiryar da mu shiryar da ba fata bayanta ka zamnar da ƙasar mu lafiya fitintinun da ke faruwa a zamfara da sauran wurare muna jin abubuwa su ana ta samun sauƙi wani lokaci kuma abubuwa na tashi Allah ka dakushe waɗannan fitintinun Allah ka yi muna maganin su ya Allah duk wanda aka kashe cikin wannan halin Allah ka sa aljanna a makoma ce masu wannan aikin Allah ka shirya su in suna da rabon shirya in ba su da ya Allah ka yi muna gaugawa yi muna maganin ya Allah ya Allah ka yi muna maganin su ya Allah sojojin Najeriya da 'yan sandan Najeriya da sauran ma'aikatan Najeriya da 'yan jaridan Najeriya da sauran masu yada labari a Najeriya Allah ka ba su ikon yin gaskiya da tsayawa akan gaskiya da taimaka ma gaskiya Allah ka ba mu nasara akan dakushe duk ituna ko ina jihar mu da sauran jihohi ya Allah da sauran kasashen musulmi ya Allah ka yi ma shugabannin jagora Allah ka yi ma shugabannin jagora ka yi ma sarkin musulmi jagora malaman mu na addini Allah kai musu jagora Allah kai yi muna jagora gaba daya ka sa aljanna amma kuma mu gaba ɗaya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أجمعين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا